Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, barkanmu da warhaka, mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya, shugaban majalisar dattawan tarayyar najeriya abubakar bukola saraki ya bar jam'iyyar apc mai mulki zuwa jam'iyyar pdp mai adawa wanda kafin shi akwai wasu 'yan majalisar dattawa da ma na wakilai a matakin tarayya da suka canza sheka zuwa jam'iyyar ta adawa ko baya ga kasancewar ɗan jam'iyyar apc da ya koma pdp wannan na nufin cewa a yau dai shugabancin majalisar dattawan najeriya yana a hannun 'yan adawa a ƙasar. a game da wannan batu yau muka baku damar tofa albarkacin bakinku sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. Assalamu alaikum gidan Radio RP da fatan da kuna lafiya suna na mai shafshaf shi mai ku jamhuriyar Nijar. To sai mu ce ubangiji Allah shiraka taki gona kuma yan jam'iyyar APC ubangiji Allah sa su samu mamayen shi mai alkhairi dama Allah wannan wanda suka wutar ga PDP din suka kuma jam'iyyar APC gaskiya akasari da duk su ne suka hana shugaban kasa ya aikata kayan kirki. To amma tun da suka ta Allah shiraka taki gona can an shi ta bi shi har da shi da waɗanda duk suka wuce din to dama duk ba su da wani kayan kirki dam duk su suka hana jam'iyyar nan ta gudanar da ayyuka masu kyau da saboda duk su ne suke hana ruwa gudu a cikin jam'iyyar sun nuna kenan su koma daidai inda aka shiga su dai sun koma yan jagaliyar siyasa su yan ina da mulki ne to idan suka koma can dan hallo suka ga ba a ci nasara ba hallo karshen ta za ga sun komo na to idan sun komo nan kawai Allah sa kada su ba su damar shigowa dinan din nagode suna laulun mai shashafshe mai kujan hore Nijar. mai magana ya wala sani takai daya daga cikin dan kungiyar da alkhairi muka zo jihar kano da ke karamar hukumar takai tabbas wannan abin Allah wadai ne abin tir da Allah wadai ne ba ma goyon bayan wannan ba kuma ma jin daɗin abin da ke faruwa musamman a jam'iyyar mu ta APC fatan mu shine Allah ubangiji ya sa hakan shine mafi alkhairi Allah ubangiji ya sa hakan shine mafi alkhairi Allah ya tabbatar da gaskiya a duk inda take mu dama mun san tsincacciyar mage bata mage fatan mu shine Allah ubangiji ya taimaki janar Muhammadu Buhari da gwamnatinsa Allah kuma ya kawo masa mataimaka wanda za su taimaka su taya shi ya aiki ya wa talakawa musamman mu aiki nagode gode radio france international rfi mai magana ya wala sani ta kai daya daga cikin dan kungiyar da alkhairi muka zo reshen jihar kano da ke karamar hukumar ta kai Salamu alaikum gidan rediyon Faransa na mika godiya ta ga Allah gare ku da mika kukan kowane ɗan Najeriya ra'ayina shine na dawowan saraki da jiharsa gaba ɗaya da gwamnansa jam'iyyar AP pdp saboda nagarta da pdp take da shi da irin yadda allah ya taimaki pdp ta zamanto zakaran gwajin dafi shekara goma sha shida ta yi tana mulki ba a samu matsala ba amma yanzu wa'annan wata talatin da shida an samu matsala ga kashe-kashe nan da menene menene a jihar zamfara shekaran jiya ma ƙauyuka ɗaiɗai har guda goma sha takwas wanda suka ƙaura wanda yanzu irin wa'annan su saraki dawowansu aka tabbatar da najeriya za ta zauna lafiya idan irin su ibrahim hassan dan kwambo suka kama mulkin najeriya allah ka taimaki gidan rediyon faransa daga kwamadar garba ta layar gana hudu gombe tarayyar najeriya To madalla idan dai baku shafa ba shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Yanzu kuma shirin zai koma ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp ga kuma ra'ayin malami na farko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Faransa International ARC kuna tare da Sani Biro Filinge Nijar. Eto a gaskiya game da hita Bukola Saraki daga cikin jam'iyya mai mulki ya koma cikin ta'adawa, wannan bai zo da mamaki ba diba da cewa dama su harkar siyasa fa haka ta gada. Da wuya ka ga dan siyasa ya zamna cikin jam'iyya mai mulki wadda sun kai gugurmaya a cikin ta har dai a kai karshen wannan har dai kamar irin wanga lokaci ne yanzu ake cewa an kare kandida ta farko za a layin ta biyu har zuwa ta wannan ba wani abin mamaki bane ku fatan dai nan inda yake tan Allah ya ka muku wani wanda zai mai gurbin shi kuma Allah ya sa albarka dan malam Bahaushe ya ce wani tashin ciniki arziki ne Allah ya sa haka ne kuma shi ta inda ya koma Allah ya ba da zama lafiya Allah ya ba mu hankuri mu duka gaba ɗaya kuna tare da Sani Biro Filin Gini Jar Airfield International sunana bala ya roma da jihar zamfara tarayyar najeriya fudan saraki ya fice da kuma mukarrabansa gwamnansa na jihar sa to ni ban ɗauki wannan abun wani abun a zo a gani ba tun da dama ni na san za a rina to sai dai kiran da zan yi ga uwar jam'iyyar apc ta ƙasa eh, mai mulkin najeriya abin da nake gani cewa duk abin da ya faru akan wannan jam'iyya laifin uwar jam'iyya ce da kuma shugabanninta dubo da yadda suka kasa ɗinke barkokin da ke cikin wannan jam'iyya sannan kuma da nuna bambanci ga wasu da kuma nuna rashin ƙiyayyansu ga wasu wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya nu ya kawo wannan matsala na apc sannan kuma kaman jawaban da shugabannin apc suke yi kaman ciyaman na ƙasa ka rika fitowa kana cewa ku duk wanda zai tafi ya tafi Allah ya raka taki gona ni ina ganin wannan ba abin da ya dace bane su san cewa ana cin zaɓe da ƙuri'a ɗaya duk mutumin da ya rasa mutanensa ɗin bi masu yawa to ina ganin ba ƙaramin na kasu bane a jam'iyyarsu ya kamata a ce tun da wuri a ce irin shi kansa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da jigajigan APC nan a ce sun dage sun tsaya sun kawo ya za a yi jam'iyyar nan ta ci gaba kuma a ci da Najeriya gaba nagode Radio France International Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya Assalamu alaikum Radio France International mai magana Abubakar Sadiq Belel daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. Hakan yayi daidai ganin yadda jam'iyyar APC take yi wa waɗannan 'yan majalisun bi ta da kullin siyasa. Da fatan sauran 'yan majalisu waɗanda suke jam'iyyar APC su ma za su gaggauta barin jam'iyyar saboda jam'iyyar APC ba jam'iyyar zama ba ce jam'iyya ce ta bi ta da kulli wanda idan ra'ayinka ya zo daban da na gwamnati sai kaga kawai ana ma bi ta da kulli. A ƙarshe ina yi wa Najeriya fatan alkhairi. Nagode ku tashi lafiya mai magana Abubakar Sadiq Belil daga jihar Adamawa a tarayyar Najeriya. sunana da muhammad gidde daga nan kasar chadi gaskiya hakan bai zo mana da mamaki ba ganin cewa yadda 'yan siyasu suke ta canza sheka zuwa wasu jam'iyyu kuma lalle kowa ya sani wannan bawan allah komin dadewa sai ya canza sheka kuma haka dinnan ba abu mamaki ba ne domin mafiya waɗannan 'yan siyasa ba aiki ne yake yake gaban su ba kawai abun su maida shi kamar sana'a ce to saboda haka insha Allah duk wannan shanje shanje shekan da in siyasa suke yi hakan ba zai tada ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari hankali ba yana nan daram daram ba abun da zai same shi to na gode rufe international sunana Adam Muhammad Gide daga nan kasar Chad ta jira assalamu alaikum magana naku Muhammad Aliyu dan Nijar mazamni Libya a halin yanzu to ni akan na ra'ayi bisa kai da hitaken majalisa jam'iyya mai mulki zuwa ta adawa wannan sai in ce ra'ayin siyasa ne na tarayyar najeriya eh, da kuma son yi ma muhammadu buhari abin gashi garin bawul na ba bisa kai da ka'ida ba da manca baya don mu da mu samu na mu irin shi muke nema eh irin shi muke nema kuma sai in ce dai da me ake ce a najeriya dai kasu ta su zaman tore masu manca baya eh kware ku don mu da son samu na mu irin shi muke nema ma a tamu kasar ta eh, na barku lafiya ya rufe ku huta lafiya mai magana naku muhammadu aliyu mai magana ta Tayar San Problem daga filin Jajen Bore Niger. Ni dai ra'ayina game da canza sheka da Bukula Saraki yayi abun bai zo da mamaki bai zo mu dukkanin dan Najeriya da mamaki ba saboda dama ana tsammani haka za ta kasance kuma ta kasance sai mu ce Allah harka taki gona. Masha Allah sa'an nan kiran da zamu yi ma mukarrabai na jam'iyyar APC dama dama dama an ce musu ana na ana ta guda guda abun nan a zamana ai maganin shi ana ganin ai APC kamar jam'iyya ta wadda ba iya bari gari a nan yau kashi arba'in da cikin ɗari sun taya sun barta kuma ba a san abin da zai kasance a baya ba mu duk mun san manuwarsu masu canza shekan nan Allah ya kare rika su gona shi kuma shugaba Buhari ya kamata ya dinga adalci cikin tahiyar shi masha Allah mai magana Alhassan Tayar san problem daga filin jashin Bore Niger nagode gidan radio A sakonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na Facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da muka ɗauki kaɗan daga ciki. Ra'ayin da ya fito daga bakin Fatima Abubakar Mahangi cewa take jam'iyyar APC ya kamata ki tashi tsaye domin mu 'yan Najeriya tun ba ma damuwa yanzu fa mun fara karaya da waɗannan canza shekarar na manya-manyan jiga-jigan jam'iyyar don haka ya kamata a samo mafita shi kuwa bayarat abdullahi dan fulani daga jihar zamfara cewa yake ficewar bukola saraki da shi da wasu jigajigan jam'iyyar apc zuwa pdp hakan bai zo mana da mamaki ba ganin yadda suka daɗe suna kai ruwa rana tsakaninsu da wasu 'yan jam'iyyar ta apc a nashi ra'ayin ibrahim ishaq injawai cewa yake hakikanin gaskiya hakan bai zo mana da mamaki ba domin 'yan siyasan mu a najeriya gaba ɗaya ba su da alƙibla ɗaya da zarar sun ga ba za su cimma muradunsu daga jam'iyya ba to sai su fice hakan kuma ba don talakawansu suke yi ba da fatan allah ya sa hakan alkhairi ne ga jam'iyyar apc amin Arabiyu Muhammad Gidan Madi da Shagari a Adarawa dukkaninsu daga jihar Sokoto suka aiko mana da ra'ayinsu kamar haka. Muna maraba da duk wani mai canza sheka daga jam'iyyar APC zuwa PDP. Don haka babban ci gaba ne a fito daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar adawa ta PDP. Daga ƙarshe muke fatan Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari. Amin. Shehu Adamu Rijau ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. Tabbas wannan sauye-sauyen sheka da wasu manyan 'yan siyasa ke yi a Najeriya yana matukar dagula alƙalin lissafin siyasar ƙasar tamu. To amma ko ma dai menene mun zuba ido mu gani shin wani irin hukunci talakawan ƙasa masu yin zaɓe za su yanke domin dai su ake mulka kuma sun san daidai sun kuma san akasin haka. Shi ma Usaini Dangote Karasuwa da Dauda Hudu Unguru suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. sai Jafar Muhammad M Jada daga jihar Adamawa da ke cewa shakka babu wannan babban rashi ne da jam'iyyar APC ta yi sabili da zai yi wuya a toshe wannan gibi ya kamata jam'iyyar APC ta kawo ƙarshen matsaloli da ke cikinta musamman ma tsakaninta da 'ya'yanta domin babban zaɓe ya kawo kai in ba haka ba babban zaɓen ba zai yi wa jam'iyyar kyau ba shi ma sanin shaga kofar ƙaura daga jihar Katsina ya aiko mana da ra'ayinsa da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. Bilyamin Ma'azu yamma ma na cewa ai da saukar zango da tashinsa duk ɗaya ne dukkanin waɗancan mutanen da ke fita daga jam'iyyar APC mu talakawan ƙasa ba mu ga tasirin kasancewar su a matsayin masu riƙe da wasu makamai a ƙasar nan ba saboda haka Allah ya raka taki gona. Salim Abubakar Imam Jingir daga jihar Filato ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. Hakika yawan samun sauya sheka da ake yi a siyasar Najeriya daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP ba abin mamaki ba ne ganin yadda haka siyasar Najeriya ta gada kuma hakan ya samo asali ne sakamakon yin biris da shawarwarin da masana suke baiwa jam'iyyar APC akan yadda za ta magance rikicin cikin gida da ya addabi jam'iyyar da fatan Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas sai mun ji daga gare ku kan ra'ayi na gaba. Suna sunana abdulmumun m ezak a nijar mazaunin a kasar kamaru ai dama mun sa haka za ta faru iri yadda muke ganin yan jam'iyyarsa ta ppp eh, suke fita dama ce rani ne kawo su jam'iyyar ta apc kuma sun koma sun fice na ga jam'iyyar ta apc a tunaninsu cewa zaɓe mai zuwa nan zai yi a ce jam'iyyarsa za ta samu nasara a kan shugaba buhari insha allah zaɓe na 2019 shugaba buhari zai yi nasara kuma a ce mu yan jam'iyyar ppp su sani cewa shugaba buhari idan yana nan matsayin shine dan takarar jam'iyyar apc a najeriya ba wanda zai zaɓi su ta apc idan rediyon faransa sunana mana yam izak dan nijar mazauni a ƙasar kawar na gode ku tashi lafiya. assalamu alaikum sashen hausa gidan radio france mai magana mustapha bayan mega daga guso jihar zamfara nigeria da allah sashen hausa gidan radio france ku isa min da saƙo na ga talakawan nigeria ga duk kan wani shugaba da ya musu butulci su haƙe shi 2019 da su bashi goyon bayan da suka taɓa bashi domin wannan butulci ne kuma idan talakawa sun ƙyale wanda ya masu butulci to Allah ba zai kyale su ba saboda ka bakwala raki ya koma jam'iyya ta pdp amma talakawan da suka zaɓe shi su haƙe shi 2019 gada su bashi goyon baya kuma ina kira ga shugabannin jam'iyyar apc to su yi bakin ƙoƙarinsu na su yi gyara musamman irin ɓare-ɓaren da national chairman na apc ka yi domin ko shi wannan yana iya haddasa tanzoma mai magana mustapha ba mega Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na Radio France NRP International mai magana Ibrahim Hamadu daga birnin agas ta jamhuriyar Nijar ra'ayi na shi ne game da canza shiga shugaban majalisa boko lasarafi dama haka bai zo min da mamaki ba ko da yake a jam'iyyar apc muna hici ne kai shi dama ba eh, tausayin kasa ko kishin ƙasa da ci gaban talaka ba ya je dama da ya rusa jam'iyyar apc to Allah ya karshen shi ina fata ga 'yan Najeriya za su fahimci haka kowa sanin kowa ne janar Muhammadu Buhari ba azabi bane kuma ba zai bari a yi zalunci ba shi yasa su kuma tsohon azzalumai ne sun saba da matan a jam'iyyar su ta PDP in aka hiddo aiki za a talaka aka sa a tebur kowa ja na shiga so yanzu kuma ba haka nan bane shi yasa suke so su ga sun haɗa wani gungun za su kama Buhari cikas Allah ya karshen su assalamu alaikum madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti hassan alhassan sulija ni zainab ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku huta lafiya.